أن لا إله إلا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم وجد وتحنن على هذا الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وسار على منواله إلى يوم الدين yana da mata nawa ya raba musu kwana nawa nawa madalla sai ya kwana ɗaya kwana ɗaya a ɗakin wannan misali ta farko sauran kwana nawa to washe gari sai tafiya ya je kano maiduguri bauchi misali ko bauchi misali to wai idan ya dawo ita wadda take an koma an kammala mata ko je ɗakin amarya duk inda ya ga dama ko hatu burhanakum dalili ku kawo dalili wannan na wani ku kawo dalili saboda to kun gani wato wannan wannan mas'ala ce magana ce mai wadda aka dinga kai kawo akan ta eh ku dakata yana da mata biyu ya yi tafiya ya dawo yana da zaɓi ɗayan biyu in ya ga dama ya je ɗakin wadda yake so duk wadda ransa ya yi mai sukari ya je ɗakinta ɗaya kenan na biyu malamai suka ce a dole ya koma ɗakin waccan ya biya ta kwanakin ta biyu to ya aka yi ta suka ce ya danganta in akwai yarjejeniya tun daga farko misali da ya auro ta biyu sai kira taron majalisa na gidan shi to bayan Allah yanzu ku biyun muna tare da ku to kowace na da kwana uku uku kuma duk lokacin da na yi tafiya in na dawo na wajabta ma kaina zan je in biya bashi inda wannan sharaɗi to ya zama dole ya koma in ba wannan sharaɗi to ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa yana da iko ya je ɗakin da ya ga dama amma mu mun fi ganin zai fi kyau a yi wannan sharadin saboda zama lafiya kuma kun bisa haka ko aha dan zai fi kyau zai fi dacewa saboda kwanciyar hankali da gudun abin nan sannan kuma wani abu muhimmi shine kyan samiti wato idan Yan uwan matas za su kawo ziyara to ke matar sai ki gaya mai da kamar sati mai gida wance fa za ta zo ya kumbo za ta zo mama ta kawai za ta zo iya mai tafasa za ta zo misali misali kawai to idan haka ta faru to kai miji an riga an sanar da kai beforehand sai kai duk shirin da ya kamata bai kamata ba kawai ya zo ya ga baki bai sani ba ba daɗi domin ta yiwu wata ya nisa sayu ba shi da hali sannan kai kuma idan dangin matanka suka zo to ka saki fuska ka yi murmushi ko da baka da kuɗi hausawa sun ce tabarmar fuska ta fita kar sai kamar ta ba sannan kuma ƴaƴanta daga wani gida ka ɗauke su kamar ƴaƴanka kamar ta ba su ka kimanta su ka kawama su yanda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi matar matarsa ummu salama zai aure ta tace ya rasulullah ni fa mata ce tsohuwa kuma ni mai kishi ce kuma ni mai ƴaƴa ce da yawa sai ce ku gaya mata in dan ta tsufa ne ai na girme ta in dan ta yara ne zan zama ubansu kaji fa sallallahu alaihi wasallam in dan ta kuma kishi ne zan roƙa mata Allah ya raba ta da wannan ciwon ku duba ma mahalfin shahidin zama ubansu kada wata mace tana auren ka Allah ya kaddara ma wato uban ƴaƴanta mutuwa kuma ka dinga gallaza musu duk aike su za a sa su duk wahala sai ƴaƴan gida sun ci abinci a basu dan daga daga Allahu akbar ka kyauta ba mutuwa tana kanka Allah na iya kaddara ma naka ƴaƴan rashi na'am sai a kyautata in aka yi ihsani to za a gani hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ɗan uwa dangane da abin da ya shafi gida kenan dangane da kuma mujtama society suna taimakawa wajen kyautata tarbiyya tsakanin gidan malam yusuf da malam muhammad da malam abdul jalil abdul karim yahya abdul mannan da sauransu a ce akwai tattaunawa da ake samu duk bayan sati guda duk bayan sati biyu misali ana unguwar sarkin musulmi ya kamata a ce magidanta a wannan unguwar suna da majalisa ta tuntuɓa juna suna sa ido kan tarbiyyar 'ya'yansu mun ga 'yar gidan malam wani kwanan nan sai karfe ɗaya take dawowa ba ma sai uban yi magana ba makwabta ne kamata a taru a gudu tare a tsira tare mu mun taso idan wata ba uwarka ba in kai abu ba daidai ba awar uwarka sai ta zane ka ce maka bulala kuma taka uwar ta ce Allah saka miki da alkhairi kin taimake ni amma yau ho sai a ce ai ana kyashin dana ne an ga fara tasowa yana samun kuɗi a Abuja to kwalelen ku wannan ba alkhairi bane dole ne unguwa a ringa zama a samu dattawa idan ƴaƴa suka taso ba su ga akwai dattawa ba abu ba zai kyau ba mun taso mun ga lokacin da kakanni da iyaye a ci a kofar gida a ƙauyuka kuma har a wannan lokacin muna sha'awa wai in sun ci su manya su bar mana abin da ake cewa fudi. yara na yau da suka taso ba su san menene ne, kai abu ne mai kyau gidan wani in ba a yi abinci ba sai ya ci albarkacin gidan wani in a gidan an yi abinci an yi miya wadda ke doguwar miya babu nama ga tanan tsanwa Allahu akbar to gidan wani an yi miya malam da nama da man shanu kaga sai ya ci shine wa ta'awanu alal birri wat taqwa ya kamata a samu irin wannan halaye ba zan tsawaita akan nan ba sannan kuma sai kafofi na watsa labarai game da tarbiyya su dinga yaɗa karatun qur'ani abinda radio kaduna ke yi kaga abu ne mai kyau suna sa karatun qur'ani lokaci lokaci musamman lokacin ramadan tafsiri iri iri ko da ke tafsiran ga sunan dai ma iya cewa wasu su tafsiri ne wasu kuma tamsiri ne da akwai tafsiri akwai tiri domin idan ka zo ka tallata bid'a ka da mutane shirme ka rusa sunnar manzon Allah wannan tamsiri ka zo kai tawili ayoyi na babban ubangiji ka ta da su saboda bid'a Allah ya daidaita a sama kace Allah yana ko ina wannan ba tafsiri bane sunan shi tamsiri kai wa manzon Allah raddi kai masa gyara annabi ya tambayi wata yarinya yace ina Allah yake hadisi na cikin muslim kace yana sama ni fa waye kace anta rasulullah kai manzon Allah ne sai manzon Allah ya ce in tata innaha mu'mina mu'mina ce to sai ka ji mai tafsiri dan bid'a na cewa ai wannan yarinya bebi ya ce ba ta da ganewa ne kaga nan kana cazar manzon Allah ne baka sani ba domin hadisi ne ba hadisi bane hadisi ne bayan da zaka yi da shi hadisi ne sahihi awwaluha as-sahih wa huwa muttasil ifaduhu wa lam yashadh aw yu'al يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إن جاء البيقوني يلا ما كان حديثي صحيح inda wannan yarinya ba ta da hankali ko kaza ko kaza ne ai da sai manzon Allah ya ce amsar da ta bayar ba kyau ku rabu da ita ya fada ka bai faɗa ba saboda abin kirki ne radio Kaduna ke yi sa tafsiri amma akwai kuma tamsiri ciki za ka sai mai da hankali sannan kuma kafafin ta labarai na sanar da misali wa'azuzzuka kamar wani wa'azi namu ne yau mun samu labarai sun sanar da shi Allah ya saka musu alkhairi shi ma wannan hanya ce mai kyau suna kuma tallata abubuwa masu amfani sana'o'i misali gidajen rediyo hatta suna ma tallata ɗauki nauyin programs shirye-shirye kan girki misali mace mai sauraron shiri na dan iyalanku filin girke-girke kamar rediyo kano yana da kyau wannan dan za ki koyi dabaru na girki wajen gyara zama da miji amma a lokaci guda kuma kafofi na watsa labaru suna kawo wa tarbiyya kalubale daga cikin kalubalen nuna zaben sarauniyar kyau ai babu wata sarauniyar kyau matar ka ita ce sarauniyar kyau babu wani sarkin kyau mijinki shine sarkin kyanki domin idan ka dauka sarauniya kyau ita ce gajera to wani aurensa doguwa yake so in ka dauka doguwa ita ce to wani gajera yake so in abun gudu ne ya samu ya dauki kayansa su gudu misali so ka ba magana sarauniya kyau wani shirme ne kawai sannan kuma yana daga cikin abubuwan da kafofi na watsa labaru suke yi marasa kyau lura light movie da sauransu sannan kuma in ka ɗauki kafofi na watsa labarai waɗanda suke manya-manya irin su CNN irin su BBC World to waɗannan kuma suna shuka sharri ne ta inda baka tsammani misali CNN suna da wani taki da suke cewa we change your world view muna so mu canza maka yadda kake kallon duniya su nuna maka sune ne mutane kowa ma kaskantacce ne to kaga wannan barazana ce ga tarbiyya har sun kasa musulmi gida uku wai akwai moderate muslims da kuma extremist muslims da kuma terrorist muslims musulmi gida uku musulmi masu wayewar kai da musulmi masu zafin ra'ayi da musulmi yan ta'adda a wurin su dan ta'adda duk mutumin da zai tsara sallah sau dan ta'adda ne kwanan nan America ta turo ma gwamnatin wai Obasanjo da kuka cewa ta gano alamar yan Taliban a nigeria sai ta ce daga cikin alamomin gane yan Taliban ga su kamar haka za a ga matan su na sa hijabi sai ta mu ne sai ku yanda za ku yi ko kuna jin tsoro ne to a hum la kuma za a ga suna barin gemu duk ga munan ai kuma tufafin su haɗa gemu kace duk mu ne me za ku yi mutu bi ghaizikum abin da ya kamata ku sani dai musulunci ba a yaƙe shi in ka ce za ka yaƙe shi Allah zai karya ka ba mu ka faɗa ba Mr. Ben Gurion Prime Minister Isra'ila na farko kar ku manta haɗin bara ne Prime Minister Isra'ila na farko ya taɓa cewa mu ba ma jin tsoron an kwaminisanci ba ma tsoron 'yan rajin demokuraɗiyya abin da muke jin tsoro shine musulunci na gaskiya wanda Muhammad ya kawo haka Ben Gurion ya faɗa kuma wallahi wannan musuluncin na nan na zuwa zai mamaye duniyan nan kamar yadda Mrs. Hillary Rodman Clinton ta faɗa matar tsohon shugaban America Clinton take cewa wonderful Islam is the fastest growing religion in the USA waye matsa ta ce kai ai musulunci ya fi kowane addini ma mai America yau haka ma ɗan sarauniyar Ingila ya faɗa Yarima Charles a 1993 a wata lacca da ya gabatar a Oxford University yana cewa Islam is very much around us and I can assure you we can still benefit from the Muslims haka Charles ya faɗa cin hanci muka bashi mun je mun ce dan Allah Charles ka faɗa ne a'a me ya faru Allah ne yace sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq sai mun ci gaba da nuna musu musuluncin nan gaskiya ne ina fata kun gane ko ai ba mu bane muka matsa bakin chalaman ba mu maka bane muka ce sa William Mir William William ya faɗa wannan maganar amma tare da haka sai suka fito suka faɗi matsayin musulunci kamar abin da na faɗa game da Mahatma Gandhi a baya <clears throat> don haka kafofi na labarai na da amfani suna kuma da illa da haka talabijin ɗinki a gida ki musuluntar da talabijin ɗinki ki musuluntar da talabijin ɗinki in kina da bish a gida yi ƙoƙari ki musuluntar da bish. in ba haka ba dish a gida ɗaya ne daga cikin kalubale ga tarbiyya kina da dstv abu ne mai sauki a dstv ki kama channel o kiɗa kiɗa ba tsayawa mtv music television kiɗa kiɗa ba tsayawa mm1 da mm2 movie mat wanda har suna suna nunawa kowa sani ga kuma wasa sports a nuno katti firɗa-firɗa uka-uka tsirara suna kokawa ki zo kin gwala ido ki hu a gaban talabijin kina kallo ba mijinki ba ba ta tsoron Allah ba ta jin kunya wannan ita ce tarbiyyar da zaki kenan so a musulunta da talabijin kasa sai na bidiyo su kasance na alkhairi ne magana kan wasan kwaikwayo bara anan cewa sun kasu gida uku akwai masu kyau akwai marasa kyau akwai tsaka-tsaki sai haka wajibi ne kafofi na labarai suna kasance masu kyau haka rediyo mu juya rediyo zuwa ga aikin alkhairi ki je ki sayo kaset packet guda sabo fil da kika yadda ta qur'ani ki karanta ki karanta ki ringa sawa ki ringa ji a oh, wannan ai ta ce karatun da kai kana neman hadda in kai kake jin sa ya san zama a zuciyarka mun jarraba wannan lokacin gwagwarmayar hadda abin na taimakawa kwarai da gaske ka samu saboda haka kafa ta labarai kenan sannan kuma jaridu jaridu na da ranar su yau mu waye gari a ƙasar nan daga cikin ƙalubalen da tarbiyya ke fuskanta musulmi ba mu da isassun jaridu kai kafin jaridu ma barin da da ku baya kaɗan wata ran na taɓa zuwa wani asamin da aka bani a nan kaduna daga kano akan ɗaukan adadin churches kawai wallahi a nan hanyar da radio kaduna take ya suna hanyar nan ne independence way akwai catholic media center na je wurin neman labarai suka ganni sai abin ya ba su mamaki na ce na zo ne gashi gashi gashi gashi amma abin da ya bani mamaki kayayyakin da suke da shi na haɗa labarai gyara labaran da tace shi da jin ingancin murya da fi shi har izuwa ga kunnin mai sauraro rediyo kaduna na fahimci ba su da shi na jere da kuma suke gane ai wani lokaci can ma muke zuwa ma'ar wannan abun na samu wannan labarin kwarai da gaske ban sani ko abin an samu canji ba yanzu to wannan abin haushi ne yau kirista suna da gidan rediyo na yada kiristanci a kasan nan national adjust a dogon dutse the voice of gospel murya bishara suna da ɗaya a calabar suna da ɗaya a ogoja ga kuma ɗaya a liberia radio elwa ba mu da ɗaya a matsayinmu na musulmi a nan ƙasar tare da yawan sai tsaba alfahari mu kashe kuɗi wajen siyasa masu kuɗi kuna nan miliyoniyoyi amma yawanci kun fi gwammacewa ku kashe kuɗi lokacin siyasa mutum ya kashe wajen miliyan ɗari a kan siyasa kuma bai ci zaɓen ba misali in ta ɗauro wani wace irin hasara ce wannan ku fitar da miliyan biyar ku yi ma addini aiki za ku ga mamaki sannan ba mu da kafofi na watsa labari kullum a zage mu a jarida arna a ci mutuncin mu yanzu jaridan nan tamu da muke takama da ita wannan ta suka biyu yusuf daily trust da weekly trust in kika je lagos ba za ki taɓa ganin ta akan titi daga ana saida wallahi ba zai yi ba na sha zuwa Lagos in fita anan balan da ina Lagos ba za ki gani ba kwanan ina Port Harcourt ba za ki gani ba sai dai kiga an kai ta a boye inda wasa suke amma su jaridun su ga sunan a ko'ina ana saida kuma suna zagin mu har jaridar da Sun sabo jarida ce wai take kalubalantar gwamnatin Malam Ibrahim shekaru mu can a Kano wai dan me za a ce a ringa sa hijabi mu da garin mu da gidan mu da shari'ar mu saboda tsabar raini yayya abin da ke faruwa shine idan dutse ya zama rago sai kwai ya ce to dutse shirya za mu yi dambe kai ka sani in dutse ya tara da kwai kwan zai fashe in kwai ya faɗa kan dutse ba fashewa kadai zai yi ba marmashewa zai yi amma saboda ragoncinmu sannan kuma yawancinmu ba mu da ma wayewar idan arna sun yi rubutu mara kyau a jaridu mu ba su ansa ba mu da wannan lokacin da isyoma daniel alaiha la'anatullah ta yi magana game da zaben sarauniyar kyau wata yarinya da rego a bani wata baka wuluk da ita kaga nawa ne muka yi rubutu ba ma rubutu za ki iya ɗaukan alƙalami ki rubutu ki kare addinin ki lokacin da jerry falwell a america a gidan talabijin na cbs ya bakar magana game da manzan allah musulmi suka bada ansa ina fata an gane ko suna nan suna yi saboda kafa ta watsa labarai na da amfani wajen amfani na da cutarwa wajen cutarwa lokaci ya koro ko to kenan baya ga nan kuma mu sake tawo da wani hadin kuma wani kalubalen da ke fuskantar tarbiyya a yau game da ku mata ne musamman masu surutun yancin mata yancin mata equality gender equality muka ce ba gender equality bane ya kamata ya zamanto gender equity adalci ko kwanakin baya kamar watanni takwas an kira mu wani taro kamar abin kwanakin baya a watan takwas nake so na ce farko farkon watan august an kira wani taro a wani babban hotel a abuja wai shi rock view hotel to abin da yasa wasu kungiyoyi ne masu kiran kansu wai kungiyar yancin dan adam na duniya suka kira taron akwai da yawa daga cikin waɗanda suke shugabanni na kungiyoyin mata suka je gun wannan taron mun je gun taron of course amma wani bawan Allah wanda yake dan siyasa ne da ya tashi jawabi a kokarin sa na faranta wa mata masu surutun ɗanci ɗanci ɗanci sai ya kokari da ka yana son ya rawar na hadisin manzon Allah da ke cikin Bukhari to ba so mu gaya musu da su waɗannan matayen waɗanda wasu su ma a iya samun su a cikin kungiyoyi mai daraja irin su form 1 bari fito muku balo balo irin su form 1 a same suna fakewa da sunan shugabannin kungiya mai daraja mai albarka irin wannan kungiyar amma saboda jahilci ba su karanta addini ba saboda turanci su yi amfani da wannan dama su kokarin halakar da mata ana samun su ban yi bayani kan wannan shi wannan bawan Allah da ya tashi jawabinsa sai yake cewa hadisin da ke cikin Bukhari hadisin Abu Bakra wanda manzon Allah ya faɗa yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka ɗauki shugabanci gaba ɗaya suka ba mace ba su ba samun riba annabi ya faɗi wannan magana ba ma shayin maimaita ta a gaban kowaye hadisi ne a cikin bukhari a cikin kitabul maghazi hadisin abu bakara babin da ke magana babu kitabin nabi ila kisra wa kaisar sai wannan bawan Allah ya zo da ka ya ce this hadith is faulty on three grounds wannan hadisi mai rauni ne saboda dalili uku to mu ɗaliban hadisi muna zo na walatinsa muna Allah Allah ya faɗi inda hadisin ke da rauni sai shawala wala yaki muka dinga ba nema a bamu dama ba shi amsa to amma a ka'idar yahudu idan aka ci abincin dare in wani laccawa ba jawabi to makasudin wannan ya fito da sunan ilimi yana son ya halakar da mata kuma akwai ire-iren waɗannan matan su a kafofi na wata labarai suna kuma cikin ƙungiyoyi na addini sai su fake da wayewa suna ɗaukan fatoyi na rudu irin na su turabi suna son su kawo ma matan musulmi abin da yake ba ita ce fahimtar sahabbai ba ba ita ce kuma fahimtar salafus salih ba saboda dole mu bayyana wa mutane dan ya zamanto mun sauke nan da ke kallo la tubayyinunnahu lin nasu wala taktumuna wannan hadisi dai annabi ya faɗe shi kuma hadisin ba mai rauni bane yana nan cikin bukhari kuma ibnu hajar cewa yayi wata mata ce ana kiranta bunnar yar shirawai sarkin kisra lokacin da mijin ubanta ya mutu sai mutanen garin suka nemi wani yaro dan wannan sarki dan ya zama shine sarki suka rasa suka yi suka yi suka rasa su kuma suna gudu kare shugabanci fita daga wannan gidan da suka ce to ai ga yarsa ya mace ku bata mana lokacin da bunnar ta to shugaba lokacin karshen rayuwar manzon Allah ne da annabi ji labari sai ce a'a ai duk jama'ar da suka dauki shugabanci na gaba ɗaya suka ba mace ba su ba cin riba sahabin da ya ruwaito hadisin abubakar sai ya ce da na so in shiga cikin tawagar rundunna na Aisha in je yakin aljamal da battle of kamal amma saboda wannan hadisi sai na fita kai asowa da za ka rona hadisin manzon Allah saboda ka faranta ma ajandar Yahudawa wai na fitar da mace ta zamanto shugaba mu a wurin mu gaskiya in ka zo ko ka dauke ta ko ka aje ta Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil naran ahata bihim saradiquha gaskiya daga ubangijinka ne in ka so ka ɗauka in ka so ka bari wannan na farko kenan na biyu akwai mujallar kutufan wan ina ji ta watan august da aka bani ita cikin bayanan da wannan kungiya mai albarka ake yi an samu achievement da yawa amma a wata jiha sai suka ce daga cikin nasarorin da muka samu mun yaƙi mummunar al'ada abin da ake kira wai wai socially harmful practices wai sun samu damar yaƙar wani abu da ake kira FGM menene FGM female genital mutilation sai suka canza wa abin suna ya koma FGC female genital cutting ba abin da muke so mu sanar da ku gaba ɗayan ku kalmar mutilation zagin musulunci ne akwai kaciyar ƴa mace a musulunci akwai akwai hadisai guda uku ɗaya bai inganta ba biyu ingantattu ne kalmar mutilation na nufin musula yahudawa ne suka mulmulo wannan kalma cikin musulmi in ma kana da wani ra'ayi game da kaciyar ƴa mace to ka je ka nemo bayani a musulunce waccan kalma ku aje ta duk wanda ya faɗi wannan kalma to ya sani ya zagi addinin musulunci dan ma'anar mutilation shine kamar ka gutsare mutum ka kafara masa halitta wanda shari'a ta hana haka ina fata ku san wannan da kyau na so in ɗauki lokaci mai yawan gasa in yi bayani anan a cikin hadisin kaciyar mace annabi na gaya mai kaciya cewa ki yi kaciyan nan yadda Allah ya ce amma wala tunhiki kar ki tsananta wajen ɗebe fatar da shari'a ta ce saboda daidaita sha'awar ya mace ɗaya kenan yana cikin sunan hadisin da ke cikin bukhari yana cewa idan takal khitanan idan kaciya biyu suka haɗu wanka ya waje ba sai malamai suka ce to kaga Allah ya tabbatar da kaciya ga namiji da kuma kaciya ga mace amma hadisin da bai inganta ba shine hadisin da ke cewa al khitanu sunnatul lirijal wa makrumatul linnisa hadha al hadith da'if ba za mu aiki da shi ba kaciya sunna ne ga da namiji martaba ne ga mace bai inganta ba amma guda biyu sun inganta da haka ku daina daukan irin wannan kalma kuna amfani da ita yahudawa ne suka jefo ta yana daga cikin kalubale da ke fuskantar rayuwa a yau sannan magana shugabancin ya mace ana gaya min kwanaki a nan america da samun yancin kanta tun 1776 amma har yau ba su ba mace dama ta yi shugabanci ba surutun yancin mace wata mace ce ana kiranta mary wollstonecraft ta fara rubuta littafinta a 1892 bayan american a 1792 sorry bayan american ta samu yancin kai da dadewa take cewa yanci ita magana ta ma game da yanci cewa ta yi hatta hayu wanda tsarin ilimin boko yakar addini yake idan ba musuluntar da shi aka yi ba domin ga namiji ga mace ana karantar da mu ɗalibi ba zai ga girman malam ba kuma tsari ne wanda yake dole sai ka yaba ma kanka duk abin da ka mallaka na digiri sai ka tallata kana da BA kana da MBBS kana da BSc kana da LLB kana da Masters kana da PhD sai ka tallata kanka duk takardar shaida zuwa sai ka faɗa amma a musulunci ko kai ne malam wani ba za ka zo ka ce ana sheikh wani ba saboda tawazu'u kun ga bambancin namu da nasu kenan amma ka je kai karatun mun yi bokon mun karanta muna kan yi amma ba dan alfakari ba addinin mu shine kan gaba kalubale game da tarbiyya na gaba wato cin riba والله ربا إذا مسلمي بمهرش الربا ألا يأتي زي فأدمو يأتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قالوا بلي قمر تربية نشدة نبقي كينكم واتو يا أورثنا سنين باطا قالوا بلي قمر تربية نقبا نتكوس كينن يا أورو واكا واكيت wasu su zaka iske zina ake tallatawa kamar irin sexual healing na mabin gaye misali wal iyadu billah ko ka iske waka tana karantar da shirka ne misali we feel forever loving ja na ainihin Bob Marley and the Wailers ko wata waka wata aliya ko wakar indiya ram ram ram wanda gunki ake yabawa ka iske musulmi da wannan a gidan shi kalubale a gaban tarbiyya na nawa kuma na tara kenan ko hayaniyar kai da iyali da kai da haihuwa na ambaci wannan ɗazin Ƙalubalen tarbiyya na gaba yaɗuwar littattafan soyayya ga sunan birtik ka iske 'ya'yan musulmi na ta karantawa littattafan soyayya littattafan soyayya hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka iske yarinya ta karanta littafin soyayya a tam guda guda biyar amma ba ta karanta daga alif lamin zuwa sai qulu as-sufa'u minan nas ba Ƙalubale a gaban tarbiyya na nawa kenan kuma na nawa na sha ɗaya wato yaɗuwar. cutar x kanjamau ta ina wannan ya zama kalubale domin abin ya kai gajallin da a yau mutane har suna tsoron aure kuma to gaskiya a a sai an je an yi testicle ban sani ba if she is positive or negative to wannan sai ya kashe kuma aure haka ba karamin musiba bane cutar x bincike ya tabbatar america ce a maryland ta kirkiro kayanta je ku samu littafin september 11 before and beyond daga shafi na 46 zuwa 66 ko ga ainihin abin da ya faru to amma dai da an kirkiro ne da cutar tana tana kashe mutane me ya kamata a yi to shi ma wannan kalubale ne game da tarbiyya ya kamata a ɗau mataki na gyara kalubalen tarbiyya a gaba yau na nawa kenan na sha biyu yaɗuwar tsiraici yana da wahala ka zo kan titin Kaduna ba ga mace tsirara ba in ka soke kafa kauri asiri in ka daga kai la haula wala quwwata illa billah kalubale ga tarbiyya kuma a yau wasa da yima iyaye biyayya ka iske yarinya yar boko ta zo ta kwanta shi keke a gadon uwarta ba karfe ba bata tashi ta ce uwarta wanki ba ta yi kanan ta wanki ta gyara fo ta kwanta da jarida wai yar boko ce kuma sai daga yar ta zama uwar uwar ta zama yar sai ya tafi ai ka san mai ilimi ce yar boko ce ya eh, wani ilimi anan gurin kalubale da ke fuskantar tarbiyya na kuma cin amanan mazaje da kuma cin amanan mata tsakanin tsakaninsu kalubale da ke fuskantar tarbiyya wasa da sunaye irin na musulunci kaji dan musulmi ana kiransa bash wai bashir kenan bash bashir ko musti mustafa kenan ko abdul na'am ba abin dariya bane ba daidai bane ko suleiman a ce soliman soliman fatima a ce fat ko tima la ba daidai ba ne. kalubale da ke fuskantar tarbiyya kuma na gaba wasa da karta da shasha da ludo kalubale da ke fuskantar tarbiyya na nauke na hannun manta lissafin na sha na na sha shida ko to a ka'idar malamai idan ana da khilafa kan mai yawa da mafi karanci wannan yake dauka a ah, mafi karanci dai haka ka'ida ta ce saboda ka sha shida imam akwai sabani ne an gane ko mu dauka na sha shida kalubalen tarbiyya na goma sha bakwai rashin kimanta annabi muhammad haka na faruwa ne kuma wajen wasa da karanta sunnarsa da yawa sai ka iske mutum a sallah baya kulawa da sunna mace na sallah sai ka ji ta gun kamar ne ba ta dauke wuta ba ta bayyana ta lokacin bayyana karatu waye ce da ke zaki boye karatu a sallar asbahi a sallar magariba waye ce da ke ki bayyana karatu inda namiji ke bayyanawa dan annabi ya faɗa cikin bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli an gane ko yawa za ki bayyana karatu illa iyaka ba sama kamar namiji ba amma za ki bayyana karatu masu cewa ai muryata al'aura ce to me yasa kuma a ɗakin mijinta ma ba ta bayyana karatun muryar ta ta al'aura ce kuma ga mijinta me yasa ta a ɗakin babanta in za ta yi sallah sai gaji ta gum sai dai mu da baki kawai me yasa kalubalen da ke fuskantar tarbiyya ta nawa kenan karuwanci da tsayar da mutunci da yaduwar 'ya'yan zina shi ma wannan yana daga cikin barazana ga tarbiyya kalubale da ke fuskantar tarbiyya a wannan zamani namu na yau daga cikin al'adar turawa wai shi saint valentine wani abu ne da 'yan boko ke yi a wani wata ne april ba to ni san ni ban ma san shi ni 14 april ne bala ya taimake mu da bayani jazakallahu khairan sha hudu ga watan sha nawa ne february kun yi san menene saint valentine kun je kun karanta shi ma wannan kalubale ne kalubalen da ke fuskantar tarbiya na goma sha takwas happy birthday to you happy birthday to you wallahi wannan laifi ne a zo ana wannan saboda al'ada arna ce ba kyau daga cikin wannan kuma wani abu sabo shi ko modest party ne wanda manya ne su manya ne zai suke da fati irin nasu modest night wanda manya ne za a je a yi biki a yi birede a yi shargalle wanda saba wa Allah ne kalubale kuma da ke fuskantar tarbiyya ina jin ta ashirin kenan ko ko na ashirin wato wasa da tunanin tattali saboda mutuwa duk mutumin da ya shagala gabarin tunanin mutuwa to yana fuskantar matsala an ce kar ka manci abu biyu ka ringa tuna abu biyu kuma ka ringa manci abu biyu abu biyu da zaki ringa tunawa kullum ki tuna ranar mutuwa kowannen mu yana da appointment ranar auren ki na da date ranar da kika zo duniya akwai date ranar arzikin ki akwai date ina nufin date rana kin mance akwai wani babban date guda daya ranar barin ki duniya to mutuna wannan mutuna lokacin da za a wanke mu a tsiraitar da mu la ilaha illallah a ɗora mu a kafaɗa a kai mu ɗakin turɓaya dangi sun tafi kowa ya ban kwana da mu a lokacin da nake kishi a cikin rami na da kabari na zai kai min ruwa an wuce lokacin a lokacin da wannan baiwar Allah ta mutu gata na akwance ɗanta na kuka mama zan sha nono ina mama ta tafi to mutuna wannan ranar karki ce ke yarinya ce a in kina jin ke yarinya ce ai wata kilkan ta mutu wata kuma barinta aka yi da ke da ita wacce ta fi ƙuruciya so kar mu mance lokacin mutuwa sannan kar mu mance zunubi abu biyu kuma da aka ce a mance da su ki ringa mance aikin kirki da kika yi kar ki ringa yaba ma abin kirki da kika yi da Allah da kika yi domin shi baya manta to ki bar masa kawai sannan kuma ki ringa mance munanawa da mutane suka yi miki in aka jefe ki da dutse ki mulmulo nakiya mai zaki ki bayar annabi isa dan maryam alaihi salam wata ran ya zo wucewa wasu mutane suka zage shi da ya juya sai ya sanya musu albarka Allah ya muku albarka ya yawaita dabbobin ku sai almajirai suka ce ya ruh Allah ya za ka sanya albarka ga mutanen da suke tsine maka ce i eh, kowa abin da ke hannunsa yake bayarwa su tsiya ce a hannunsa suka bani ni alkhairi ne a hannuna na ba su ina fata Allah ya samu dace ya yi ma wannan majalisa ta ku albarka ya saka muku saboda sauraro abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda na kuskure dama na cancana kuskure dan ne mutum ne mai kasawa Allah mana aswa Allah ya yawaita mana wato yan uwa masu kishin addinin musulunci ya kaskantar da kafirci da kafirai ya taimaka ma shari'ar musulunci ta kankama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sun malam ya kara jawo hankali a kansu wannan tana cewa tana so a jawo hankalin makarantun islamiyya waɗanda ba sa son ɗaukan yara wai 'yan ƙasa da shekara uku sai su ce wai suna ba su wahala amma ga makarantun boko suna ɗaukan wanda ba su kai haka ba suna buɗe musu aji da suke kira pre-nursery saboda haka take son malam ya jawo hankali don ta ce suna son 'ya'yansu su fara buɗe baki da alifun amma kuma gashi makarantun islamiyan ba ta yarda su ɗauki waɗanda ba su kai shekara uku ba ba daidai ba ne a ce an hana ɗaukan yara a martaban ta ba su kai shekara uku ba domin duk mutumin da ka gan shi aka ce da kai mutum shekara talatin arba'in hamsin sittin saba'in ko ma nawa ne ai ya fara da karami ne ko to wannan karamin idan baka yi mai tarbiyya ba tun yana dan karami yaya za a yi ya gane amfanin ilimin masu magana sun ce da zafi zafi kan da ki karfe da haka wannan tsokaci da aka yi muhimmin tsokaci ne muna kuma fata dan Allah a dawo cikin taitayi a buɗe azuzuwa wajen kulawa da yara da ke irin wannan shekarun kuma masu hali masu wadata su taimaka wajen haka amma wani kukan da aka yi yanzu shine wai idan aka buɗe irin wannan azuzuwa na 'yan ƙasa da wannan shekarun ba a biya to ko shaka babu idan ba a biya abin ba zai tafi ba saboda na sha faɗa ba a da'awa sai da dawa idan ba a biya ba abin ba zai yiwu ba haka muna fata Allah ya sa mu gane ya kuma mana muwafaka Allahu alam ah, an sami labarin cewa za a yi kusufin wata don haka muna fatan malam ya yi bayani akan me ya kamata musulmi ya yi sannan kuma magana tarawe da tahajjud wanda ya tarawe an ce ba zai yi tahajjudi ba menene gaske wannan magana to dangane da maganar a ah, kusufi ko kusufi ko kuma eclipse da ake cewa masana ne suka ce za a yi to in ya faru abin da ya kamata musulmi mu yi shine mu ta istighfari muna tasbihi bayan da wasu ke yi ana bin unguwa unguwa ana waje zehun bai ma sabaru jannatan wa harira ba ka kace ai ba ko aliyu menene ne eh ga mu gare ka misali wannan ba haka ake yi ba kuma rana da wata ba a shafe su don wani domin ɗan annabin mu sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Mu'azzam ranar da ya rasu an sami shafewar rana ko wata sai mutane suka ce ka lalle wannan ɗaya yana da girma kaga a dalilin ga abin da ya faru sai annabi ce a da rana da wata ayoyi ne na Allah ba a shafe su don mutuwar ko rayuwarsa kawai alama ce Allah ke nuna muku na ikonsa in ya ga daman kife duniya yanzu zai kife saboda ka tasbihi ake yi da istighfari da har ma sallah na kusufi in ta kama Allah ya samu dace tambayar da aka yi ta gaba cewa idan mutum ya yi tarawih an ce ba zai tahajjud ba to ai da tarawih da tahajjud duk abu ɗaya ne babu dalilin bambanta su sallar da ake yi da ake cewa da hausa sallar asham idan ka yi ta da wuri duk bayan raka'a biyu ko raka'a hudu ka zauna ka huta to sai a kira ta tarawih dan ma'anar tarawih sallan da ake yi a huta in ka gana ma kuma ka iya yin ta can cikin dare bayan ka yi bacci to sai a kira ta tahajjud sallar tarawih ana yin tarawih tun daga bayan sallar lisha har kusa da ketowar alfijir duk lokacin sallar tarawih ne in mun ga dama a nan masallaci sai mu ce to mu sallar tarawih din mu sai sai bayan mun kwanta mun tashi sai mu ce tahajjud ko mu ce tarawih duk ɗaya ne ina fata kun gane ko abin da yasa wasu ke cewa in an yi ba za a yi ba saboda hadisai guda biyu hadisin na na Aisha wanda ke cikin Bukhari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa sama da raka'a goma sha ɗaya ba ko sai raka'a takwas da kuma me wutri raka'a uku ina so ku sani kalmar shafa'i babu ita mutane suka kirkira wutri ake cewa abinda sa ke cewa shafa'i saboda hadisin muslim salatul laili masna masna saboda haka idan aka yi raka'a takwas sai a yi wutri raka'a uku in kin ga dama ki wata nan raka'a uku sirfan ba sallama sallama daya in kin ga dama ki raka'a biyu ki sallama ki tashi ki kawo ɗaya kuma ki sallama to misali kamar mu a Kano abinda muke yi idan muka yi sallah in muka kai ashirin ga wata sha ɗaya muke yi da zaran mun kai ashirin ga watan Ramadan to sai mu dakatar da sallar asham sai mu gaya ma jama'a asham din mu ta koma cikin dare kuma saboda muna gudu mu yi sallar asham raka'a takwas mu sake tashi mu cikin dare mun sa mu hadisin Aisha kenan saboda sai mu dakatar da raka'a takwas mu sha ɗayan mu mu kai ta cikin dare sai mu raka'a hudu can karfe din dare mu tashi mu yi asham din da muke cikin kwanaki ashirin din nan ina fata kun gane saboda haka da tarawih da asham da ta duk abu ɗaya ne ana kiranta qiyamul ramadan ana kiranta qiyamul layl ana kiranta tarawih ana kuma kiranta tahajjud saboda haka masu bambantawa ya kamata su sake nazari Allah ya samu dace wani jawo hankalin ne maganar lesson da makarantu suka kirkira domin ta nuna cewa wannan lesson din yana hana yara zuwa makarantun islamiyya don saboda lokacin da za a taso daga lesson ake kuma tashi daga islamiyya ta nemi malam ya ƙara jawo hankalin mutane a kan shi abubuwa shi yasa look shi yasa a har kullum ake cewa akwai bukatar samun tsari na shari'ar musulunci a ƙasa domin in akwai tsarin musulunci ka'in da na'in to wannan tsari shine zai tinkari ire irin waɗannan matsalolin ga matsala kaza muna fuskanta yanzu misali matsalar lesson a je ana ta yi a hana yara samun damar zuwa karatun islam da wannan hadari ne so yana da kyau a ringa sake sunayen surkai amma ba irin kunyan nan da ake ji ba dan san akwai kunya ta bahaushe in ya ga surukinsa daga nesa kilomita ɗaya sai sauka daga kan hanya shi ma birkin ya sauka daga kan hanya kaga tun daga duniya sun bar hanya kenan kuma ya je gidan surukan a bashi abinci ya kici wai yana jin kunya kuma sai je waje ya nemi gurasa ci wannan ba kunya bane kuma al'ada ce wadda ba ta da kyau amma ta kai suna yana da kyau Allah ya samu dace cewa abin da ake nufi wanda ya yi sallar farko ya kuma sake maimaitawa daga dare haram a'a malamai suna da bambancin ra'ayi kan wannan hadisin nan dai yana nan cikin bukari cewa annabi bai taba karawa kan raka'a goma sha ɗaya ba akwai kuma hadisin dan abbas da ya ce raka'a goma sha uku akwai hadisi da ya ce raka'a ashirin sai dai makalubi ne ba'ifi ne ma inganta ba kamar da albani ya bayyana to duk maganan bai wuce raka'a goma ko takwas ba amma masu cewa ma raka'a goma sun kara da raka'a biyun da annabi ke yi da safe ne haka baya cikin lissafi haka ne sayyidina umar da ya zo a zamaninsa sai ya umarci sahabbai guda biyu mahaddata qur'ani da ubay ibn ka'ab da tamim ibn aus tari yace ku wuce ku ringa jan mutane sallah ku raya wannan sallar amma raka'a goma sha ɗaya kawai to abin da ake cewa shine wasu na ganin in kai raka'a takwas din nan to laifi ne ka sake tashi da daddare ka sake yi bayanin kenan ko ko wasu malamai sun ce a'a tun da dai wannan wata ne na nishadi mutum zai samu karfin ibada su suna gani babu laifi mutum ya iya tashi ya sake yi shi yasa a Saudiya ma suke ashirin suke yi Saudiya wasu ma sun ce kai ka iya yi maraka a sittin amma gaskiyar magana ka tsaya kan sunnar manzon Allah shine alkhairi idan kika yi raka'a takwas wuturi raka'a uku to mu a fahimtar mu ba daidai bane ki sake sallah da daddare dan Aisha ta ce annabi bai taba karawa ba amma wasu na ganin ta babu laifi amma mu ba mu ce haramun ba in kana ganin zaka yi to amma dai ka sani baka dace da sunnar manzon Allah ba in kuma ka yadda ka ki dacewa da sunna to dabara ta rage ga mai shiga rijiya amma dai ga sunna nan karawa in kin tashi ne ma kina da karfi da qur'ani ki karanta ki dora wa kanki hadda aya kaza shi alkhairi Allah ya samu dace malam halatta musulmi ya yi tsarin iyali kuma ya halatta mata aure ta cire ciki ai mu ne ke da tsari na iyali kuwa mu musulmi musulunci ya tsara mana iyali ko bai tsara ba bai tsara ba shi yasa saboda tsabar tsari ma ba a haifar da baki shi yasa saboda tsabar tsari ma yaro baya shan nono ta goshi saboda tsari ma aka ce a shayar da yaro nono shekara biyu yace wal walidati yurdina auladahunna hawlayn ne liman rada an yutimma ar-rida'a son tsari ne musu kowa tsari in wannan kike nufi amma tsarin da yahudawa suka kawo wanda shine kuma tambayar ke nufi to malaman musulunci sun zauna tun tun kusan shekara ashirin a jidda sun bada fatawa haramun ne dan yahudanci ne amma idan mace haihuwa na wahalar da ita ba ta da lafiya da ta haihu ta ƙara wani an sai a dakatar da haihuwar in ma haihuwar na mata barazana ta samu ciki an tabbatar in aka bar cikin nan zai kashe ta to ne alaka ma a zubar da shi suka ce domin kan da ke cikin ta ai shakka ne zai rayu ba zai rayu ba a sani ba ita kuma ta rayuwar ba shakka ba shi dan ta muna ganin ta sai suka ce to ba za mu salwantar da tabbas saboda shakka ba a ka'idar shari'a idan shakka da zato suka ci karo sai ka bar shakka ina fata gane ko wannan ita ce fatawar da hay'atu kibar ulama na Saudiya suka bayar haka kuma majalisar kula da fiqh da ke Jidda sun ba da fatawa cewa idan yaro fetus dan tayi dan jinjiniya a ciki an gano cewa wannan yaron yana da murdaddiyar halitta kansa a girgice idanunsa a girgice abinda suke kira malformed yana da malformation bai ginu ba kuma aka ga in aka haife shi zai wahalar da iyayen to ya halatta a zubda cikin amma da yardan iyayen baya ga wannan babu inda aka yarda a zubda ciki a musulunci in ɗa ya kai kwana ɗari da ashirin duk wanda ya zubar da shi ya kisan kai zai kuma tsaya gaban Allah saboda haka family planning da ake yi shirme ne sai kin kara family planning da kin ki haihuwa lokacin haihuwa kuma Allah ya rike ya hana ki sai muka ta faɗi cin naka da kara kyankyaso bayan da zaki kuma kenan tunda lokacin da Allah ya ce ki kinki da sauransu Allah ya samu dace wannan yake cewa kamar yadda kai bayanin tsari da ake bi a shari'ance a nemi aure to an bi wannan tsari har an kai matsayin cewa iyaye sun ba mu mai neman aure mata sai gashi daga baya uwar wannan mata ta ce ita ba ta son wannan aure da wannan mutumi dalilin ta kawai shine cewa ba yaren su ɗaya ba me shawara wannan ba daidai bane domin mu ba kira muke zuwa kabilanci abinda qur'ani ya kira mu zuwa gare shi zuwa ga yan wantaka ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila limadha limadha lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir Allah ya ce mun halitto ku maza da mata da kabilu iri-iri kasa-kasa daban dan ku san juna ba bambanci ga balarabe kan bakar fata sai da tsoron Allah da haka ne Salman al-Farisi yake cewa ana yake cewa abil islamu la abali siwahu idza takaru bi qaisin aw tamimi ubana shine musulunci in mutane na takama da asali ni dan musulunci ne kawai kuma ya ishe ni saboda haka mu ba kabila ce aibi ba kabilanci ne aibi kabila akwai ta amma ba kabila ce aibi ba kabilanci ne aibi wai kamar ka ce ba ƙauye ne aibi ba ƙauyenci ne aibi ba dabba ce aibi ba dabbanci ne aibi ba iska ce aibi ba iskanci ne aibi to haka waɗanda suke kabilanci Allah ya hana annabi ya ce duk wanda ya kira zuwa kabilanci baya tare da ni wanda ya propagating din manufa na kabilanci baya tare da ni wanda ya yi yaƙi wa man qatala alai alal asabiyya falaysa minna da haka duk matar da ta hana aurar da ƴarta ga wani saboda ba bahaushe ba ne to wannan matar ta yi jahilci yawa da ba magana kabila ba muke in mutum ma daga jejin ruhu ya fito in dai zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai mu aura masa ƴar uwanmu sai mu aura masa yar mu muddin tana so muddin yana so da haka ya kamata a gyara wannan hali na kabilanci Allah kuma ya kyauta a ta kusa da ƙarshe malam miji ne aka tambaye shi me yasa yake musguna ma matansa sai ya ce da gangan yake yi don ya bata musu rai don ba sa jin maganarsa to malam yaya za a yi a gyara wannan mutumin to maganar cewa ya za a gyara wannan mutumin ba abin da zai gyara shi illa a gaya masa Allah a gaya masa faɗin annabi Muhammad abubuwa biyu ke gyara mutum ko dai ƙur'ani ko kuma tsinin mashin mai mulki amma sai abu mutum da lalama da qala allahu qala rasulu qala sahaba qala salaf idan hadisi da qur'ani ba su gyara mutum ba to fala haula wala quwwata illa billah kana musguna matan ka sai ka ce dan ba sa jin magana ka to ai bai dace ba to ma su matan su daina rashin jin magana mana ko ko hanya ce guda biyu tunda dai matsala ce ta rashin jin magana to dan Allah ku ji magana in ya ce ku zauna ku zauna ku tashi ku tashi kwanta kwanta mhm, mhm. ya ce ihin ce ne ihin yawwa sai a zauna lafiya matakar in bai sama ma Allah ba saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wannan shine sharadi domin ba mutumin da zai ji dadin mace mara da ko ba haka ba a ba ta oda ta kibi ba za a zauna lafiya ba eh wallah amma in tai da Allah cewa yi wallati takhafuna nushuzahun فإذوهن واهجروهن واضربوهن واهجروا في المضاجع واهجروا واضربوهن فكيف فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا mata yanda kuke jin tsoron tawayen su ku fara musu wa'azi in sun ki ku kaurace musu in sun ki ku rike su amma malamai suka ce ba wai duka mutum ya dauki sanda ya dinga tikar yar mutane ba la ba daidai bane suka ce abin da zai da bakin asuwaki ba zai dan ke ta ko suka ce da hannun riga zai ce ke yar tumbin uwa abinda zai faɗa ke amma ba wai naushi a'udhu billah a'udhu billah malamai na cewa wanda ya daki matarsa a fuska za ta iya kai shi ƙara a raba auren saboda fuska matattara kyau ce in kai damage din fuska a iya kama ka misali amma ke ma wace irin mace ce da har za ki bari a kai abu ya kai ga sai an yi duka zauna lafiya kuma abin da zai kawo zama lafiya sai haƙuri da fahimtar juna Allah ya samu dace shikenan a mayar ta har yau idan ka lura ka ga mutuwar misali mutum dubu ɗari biyar an ce ma miliyan guda tun daga lokacin da faɗa na ƙara mutum miliyan guda cikin miliyan gudan nan akwai yara da ba ci ba ba su gani ba dubu ɗari biyar wata ajiyar da addu'a in kana neman wata bukata musamman wai makaranta alkur'ani to in mutum ya haka waɗannan malamai su ma sun bokaye ne kenan ko kuwa tana so a bambance mata tsakanin wane ne boka da kuma malami wanda za a iya neman taimakonsa da ya yi addu'a akan wata bukata sai ta ƙarshe menene hukuncin la'antar amerika to magana cewa boka da malami taka ba bata bambanci tsakanin boka da malami su malamai su ne waɗanda Allah ya ce innama ya kashe Allah min ibadihi ulama ba wasu bane ke jin tsoron Allah cikin bayinsa sai malamai Allah ya ce warasikhuna fil ilm yace fa alam annahu la ilaha illa Allah yace ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan nasi dake magana kan ilimi da aka malami shine wanda zai karantar da mu Allah ya ce annabi ya ce ya dora mu akan hanyar tauhidi ya tsoratar da mu barin hanyar bid'a malami kenan idan kika samu irin wannan mutum mai tsoron Allah mai tsantseni baya kwaɗayin abin duniya to wannan kiya iya cewa malam dan Allah a taya ni roƙon Allah kan bukata kaza amma duk mutumin da ya kama wuri ya zauna a zaure yana da kundi da lakani da baro uwa uba da ummu Musa da bardan Yasin da kula uzu mai fuka-fukai da abin da ya kama da haka eh da kuma har ma wanda wai zai iya baje kasa ya buga ya ce ai na kaza waɗannan ba malamai bane ko da yake da bambanci tsakanin wanda ya zo da allo yana rubutun sha in qur'ani zalla yake rubuta wannan ba shirka bane sai da bid'a yayi amma wanda zai ce ai na ganki tafi kuma kasa ta ga min za a miki kishiya kuma za ki rayu shekaru kaza to wannan ba malami bane boka ne haramun ne aje gare shi mahaddacin qur'ani ba hadda kawai ake kallo ba sai in yi aiki da haddasa dan akwai wanda suke mahaddata ne an kama wani qur'ani kun san abin da suka yi qur'ani sai suka dinga rubuta shi a rifa misali min aljannati wan nas wan nas ne farko kula a'udhu kuma shine karshe kun ga da baya da baya kenan ko a ba mutum magani a ce a zo da bokiti cike da jini yana rubuta qur'ani yana jefa takardar qur'anin a cikin jini ko irin malaman da suka haddace qur'anin amma kuma aljannu suna kwangila da aljani aljani ya ce da shi in zaka raba qur'ani gida biyu kai takalmi da 30 30 to zan biya maka bukata kan abin da kake so akwai so akwai wanda ake cewa malami ne amma boka ne ko in ce kafiri wanda za a gaya mai in yana so aljani ya biya masa bukata sai ya kwana 30 da janaba a jikinsa akwai wanda za a umarce shi ya je sabon kari ya kabari sabo ya bude dauko jariri ya ci wannan jaririn inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to irin waɗannan ba malamai bane malamai su ne masu jin tsoron Allah su ne ke gaya mana Allah ya ce annabi ya ce Allah ya sa mu koyi da su ya sa mu kasance kuma irin su menene hukuncin la'antan America to menene American ta na la'anta an ce ya halatta ka amsa tambaya da tambaya menene hukuncin la'antar America sun ce mai ta na la'antar ta kuma wace ce America America wata ƙasa ce wacce wani mutum da ake kira Christopher Columbus aka ce ya je ya gano ta kuma cikin jagororin gano wannan kasa akwai wani mutum ana kiransa Amerigo Vespucci wanda daga nan aka sanya mata wannan suna kuma ta samu yancin kanta ranar 4 ga watan July 1776 shugabanta na farko George Washington har zuwa shugaba na yau wannan kasa na da jihohi wajen guda hamsin an gane ko tana takama da ita ce kamar jagora yancin ɗan adam wai a duniya amma wannan kasa jagora ce wajen ta'addanci shugabanni ne na kungiyoyi na freemason kuma abubuwan da suke yi na zalunci america ta fada ma kasashe ɗai har ɗari biyu da hamsin tun daga 1945 zuwa yau america ce ta fada ma kasar chile ta kawar da alande ta kawo wani mutum ana kiransa augustus pinochet america ce ta fada ma kasar mozambique ta harbe jirgin shugaban wannan kasa samora marshal x6 amerika ce ta kai hari kasar libya benghazi 1986 amerika ce ta kashe ainihin mr tom mboya 69 a kasar kenya amerika ce ke da hannu wajen kashe murtala namu amerika ce ke da hannu wajen kashe sarki faisal ɗan abdulaziz 72 lokacin da henry kissinger kai ziyara saudiya a wannan lokacin amerika ce ta fada ma kasar granada 1989 ta kashe wannan saurayi da ake kira ainihin maurice bishop Amerika ce ta daure ma da ita da ingila bakar ashana mulkin ware launin fata a south africa shekaru 300 Amerika ce ta taimaka wajen kai hari kasar nicaragua a wajen taimaka mai yan tawayen nicaragua da ake kira yan contra rebels Amerika ce na'am ke da hannu wajen kashe steve biko Amerika ce ke da hannu wajen kashe dr park chung hee na south korea 1979 a takaice adadin na da yawa wannan kasa yar ta'adda ce take karawa na haka nayi wata lacca a jami'ar Maiduguri da harshen turanci mai taken who is the real terrorist abin da ya faranta min rai a jami'ar Maiduguri ina wannan lacca a shi akwai wani ba America a waje idan muka faɗi abu ɗaya na ce who is the real terrorist sai ta it is America da kansa kuma da karan kansa yawal eh, wallahu alam dan ka san abin nan kuma a yanzu nan sun fada ma kasar Iraq saboda me iraq din nan fa akwai kaburburan sahabbai wajen guda 350 sahabban manzon Allah waɗanda suka zauna a wannan ƙasar ga kufa ga basra na'am hatta annabi nuh malaman tarihi sun ce a iraq ya rayu haka annabi hud annabi ibrahim daga ina taso daga ur ur iraq take cibiya ce ta wayewa lokacin da suka fada ma iraq 1990 nawa suka kashe mutum miliyan guda suka mutu yara har aka gaya wa ministan harkokin waje ta Amerika a lokacin Mrs. Madeleine Albright aka ce madam abin nan da kuka yi yara dubu ɗari biyar sun mutu sai ta ce well it is very difficult choice but the price is worth it yayi haka ta faɗa akwai ɗan ta'adda irin wannan su suka taimaka ma 'yan tawayen Sudan su jan garan saboda an ce za a yi musulunci wasiƙa ta fi ɗari biyar sai kuma Ahmad Sani Yarima don me zai yi shari'a da mu da kayan mu kwanakin baya saboda renin hankali a Kano suka turo mana mutane guda biyu daga Washington DC wai sun zo ne suna magana akan a bada yancin addini in mutum ya rida a kyale shi ta abinci na Amerika kwanaki wata yarinya daga Amerika ta zo Kano ta same mu ta zo gidana ta zo ne tana tambaya kaza kaza da sauransu sauraka yan ta'adda ne na kin karawa suka fada ma kasar Afghanistan me laifin su saboda sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko din nan auren su yan ta'adda ne mu nan duka sai dai mu damu ba saboda haka azzalimi wanda zaluncin sa ya bayyana kwarai la'anta ta waje ba kai mai saboda haka kwarai gaske america a wurin mu la'anan ne yace sai dai ku lura kasar gaba ɗaya muke la'anta a dan akwai musulmi a ciki ko ba haka ba akwai musulmi yanzu haka a jihar Illinois a birnin Chicago a America akwai cibiya ta karantar da musulunci da yawan gaske a irin su Detroit a irin su Miami Florida misali akwai musulmi da yawa so haka idan muna yi mu muna la'anta tsarin ne ai akwai yan American da ke cewa wannan ba daidai bane ku ringa karanta website na David Duke mana David Duke ku ji me yake faɗi game da zalincin America na'am ku samu littafin September 11 September 11 shiryawa akai saboda haka la'antar Amerika ba ita bace system din da shugabannin musamman shi bush dan bush jikan bush dan babansa bush kakansa prescott bush bushawa ne guda uku kuma ai abin da yake yi ajandar babansa ce a 1991 bush senior ya ce za su kawo tsari sabo a duniya dole a cire hijabi dole america ya zamanto ajandar ta shi ke bin da a takaice kar in tsawaita muku bayani dole ne ka la'anci azzalimi kan zaluncinsa amma ba ma zaluntar kasa ya ga sai akwai musulmi ciki kuma ku lura ai sallar bara ai bush ya je masallaci Washington DC ya shiga masallaci Al Jazeera sun nuno shi saboda munafinci kuma ya cire takalminsa ya shiga masallaci ina fata ku gane da kyau saboda haka ina fata kun gane wannan amsar Allah kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ƙarya ƙarya ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallam shikenan ko za mu saurari jawabin rufe wannan zama insha Allah yanzu daga shugaban makarantar Forman Malama Maimuna Nuhu Ibrahim. والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mune ma Allah godiya muna kuma ƙara godiya ga malam Muhammad bin Usman wanda mu faɗa mu gaskiya a gare shi ba mu da irin yadda za mu iya kwatanta shi sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san irin sakamakon da zai masa wajen wannan gudunmuwa da ya kokari ya zo ya bamu hakika mun gode Allah da ya rayar da mu muka zo muka shekara muka dawo wannan ramadan har Allah ya sa muka ga wannan shekara muka ga kuma wannan wata na azumin ramadan idan ba ku mance ba a bara a lokaci wannan malam ya zo ya ba mu nashi gudunmawa wajen tarbiyya kuma ko a wannan lokacin ya yi alkawarin cewa matukan yana raye kuma muka gayyato shi to insha Allah zai zo ya tsara akan wannan maudu'in ko da kuwa za a yi mata wani sabon suna ne ga ta kuma ta samu sabon suna har aka ƙara mata da hatsin bara ma'ana an karmo ta ta ko ta ko ina babban al'amarin yanzu gare mu ita ce duk inda malam zai tabo ya tabo mana kuma muna godiya a nan Allah Ubangiji ya saka mishi da alheri ko kuma da kuka halarta da malamai da baki ɗaya da suka ba mu haɗin kai da taimako kowa da irin taimakon shi Ubangiji Allah ya saka mana da alheri baki ɗaya ya sa aljanna firdaus makoma malam idan na tsaya faɗin dogon al'amarin da ya sha kafin irin ya iya samu ya ga cewa wannan ya tabbata ya samu wato ba ƙaramin al'amari ba ne ba don komi ba Allah ya ba mu mu ma ƙarfin mu ce mun aika mishi da gayyata kusan wata biyu wata uku da suka wuce amma saboda shi ma ya kamanta iya ɗaukan alkawari da kuma ganin cewa ya sauta wannan abu tunda nauyi ne da idan irinsu suka ilmanta da shi suka cewa sun gabatar a gare mu malam ya bar sauran gayyace-gayyacen da duk aka yi mishi ya zo ya bamu wannan saboda haka muna daɗa roƙon Allah Allah ya saka mishi da alheri yanda kuma Allah ya kawo shi lafiya ya zo ya gabatar mana lafiya ubangiji Allah ya maida shi gida lafiya to amma babban al'amari yanzu gare mu ita ce kusan kowace tana zuwa makaranta wata in uwa ce wata ya ce da dai duk sauransu wata rana ma wacce take yin ko kanwa ita ma uwa ce abin da muka yi kokari muka fahimta a cikin wannan al'amari bara ma mun fatsinci wata abu abubuwa da yawa kuma har malam daga ciki sai da ya mana tambayoyi a cikin su don ya ga menene muka fahimta a cikin shi a bana din nan saboda haka ya jama'a ina jawo hankulan mu Allah ya sa mu ga mun tabbatar mun yi iya kokarin mu mun aiwatar da abin da muka koya a cikin wannan al'amari kuma ba karamin aiki gare mu ba yanzu ya zama mana dole dama ilimi eh, tsufa ba ta hana ilimi ashe kenan da karatun islamiyya da karatun boko don ma ki san yadda rayuwa ke tafiya ya zama mana babban al'amari saboda mu ga yadda za mu iya tafiyar da tarbiyyar yaranmu malam da ya jawo hankulan mu anan musamman ma ina jawo hankalin shugabannin wannan kungiya saboda gashi nan malam yi magana akan cewa kada fa mu bari a yi amfani da mu wajen eh, amfani da addini alhali ba addinin ake so a aiwatar ba cin buri kawai ake so mu yi kokari mu ilmantu in ma mu ilmantan ba mu nema in kuma mun yin ne mu ƙara Allah ya ba mu cikawa da kyau da imani rahaman da ke cikin wannan watan ubangiji Allah ya lullube mu da shi Allah kuma ya mana gafara ya sa mu cikin intattun bayinsa malam Allah ya saka da alheri sai dai babban albishir da nake so in jawo ma in gaya ma yan uwa mata baki ɗaya ita ce hukuman masallacin Sultan Bello Allah ya musu jagora Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji magabata da suka asasa wannan masallaci kuma Allah ya ji Malam Abubakar Gumi da shi kuma ya yi mana eh, eh, harsashi na neman karatu mun sani gwargwado iyayenmu kowa ya yi nashi iyawai shi to malam kuma da ya zo shi ma ya dada ba da ƙarfi mazaje suka ba da goyon baya mata suka je karatu to a yanzu sun ba mu izinin amfani da wannan masallaci a matsayin mata su yi su rika zuwa sallah ranar juma'a a takbir so sai dai da sharaɗi sharaɗin nan ita ce ki tuna da cewa duk makarantar da kike an nuna mana yadda mace za ta fita ba fita ku tuna cewa zuwa masallaci ba ki je ki kyalkyal ne ba sannan ki ce kin zo masallaci ko ki shafa turare da sauransu abin da zai kau da fitina ki tabbatar kin kau da shi kafin ki ce kin zo masallaci ba a hana tsafta ba tsafta dama cikon addini amma ki tabbatar cewa abubuwan da suka saba ma shiga na mace yadda za ta zo ta ce ta zo nan da sunan sallan juma'a to ki san fakin kin bi sharuɗan da ke akwai Allah ya sa mu dace a ƙarshe ina roƙon malam a duk da yake lokaci ya yi akwai tambihi da aka yi kuma da yawa um, jama'a na ta neman fadakarwa a kan shi da ita ce magana ramuwan azumi da rashi da ciyarwa ga waɗanda suke imma mai ciki ko kuma mai shayarwa don allah muna son malam ya yi ɗanyin magana kaɗan kuma jama'a su gamsu saboda ko ba komi cikin tambayoyin nan mala ya riga ya warware abubuwan da ake ganin cewa an faɗa ba daidai ba a wancan karan Allah ya sa mu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanwa ba domin an ce ita magana in ta fito daga bakin shugaba ba a iya aje ta in ba haka ba an tashi amma da yake shugaba ce ta nemi a wannan bayani dole mu girmama matsayi na shugabanci a maganar ramuwa da kuma ciyarwa Allah tabaraka wa ta'ala ai ya kasa hukunci biyu ne dangane da azumi ya ce wanda yake tafiya ba ji ko sai kuɗan yi haƙuri ku shiru da Allah Allah ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake cikin wanda ba shi da lafiya sha azumi amma da haka in mace tana cikin tafiya ta sha azumi in mace ba ta da lafiya ta sha azumi sai kashi na biyu kuma wa alal ladina yutiqunahu fidya amma waɗanda za su iya azumi da wahala da jibin goshi to su su ba da ciyarwa to masu ciyarwan nan malamai sun da mace mai shayarwa mace wadda take da ciki kuma tana jin tsoro in ta yi azumin nan za ta wahala ɗanta zai wahala ƙila ma ya kai ta ga suma ko halaka to malamai suna da ra'ayi guda hudu da ita da mai shayarwa haka mai shayarwa in tana ganin cewa in ta bayar da nono ruwan in ta azumi ruwan nonon ta zai kafe kuma dan ya ya karbi nonon wata mace dole sai ta shayar da shi kuma ga azumi kuma za ta wahala da sharadi sai inda wahala to waɗannan mutane guda biyu malamai na da ra'ayi guda hudu a kansu sun ce sai su ci abinci amma ra'ayi na farko number one sai ya ce za ta rama za ta ciyar kun ji fitawa ta farko ko fitawa ta biyu ta ce ina ba ramawa ba ciyarwa ta ci bulus kenan fitawa ta uku ta ce la za ta rama ne kawai banda ciyarwa fitawa ta hudu ta ce a'a ciyarwa za ta yi banda ramuwa to wannan fitawa ta hudu ita ta fi kyau ita ta dace da ayar qur'ani ita ce kuma fatawar abdullahi dan umar kuma akan ta muke duk mace wadda ainihin take ganin in ta yi azumi saboda ciki za ta wahala kwarai kwarai ya halatta ta ci ba ramuwa a kanta amma duk lokacin da aka sha ruwa za ta ba da abinci ga mabukaci idan ma biki san da wannan hukuncin ba azumin muka guda goma a baya misali biki ba da ciyarwa ba to sai ki je ki nemo kwanan abinci kura takwas ko goma yau ki bayar gobe ki bayar har adadin wannan kwanakin Allah ya sa da an fahimce ni da kyau saboda ka fatawa ce guda hudu ko da ma kina da sabanin wannan eh mun san da wannan fatawar amma da bai ita ce wannan fatawa ta karshe dan ita ta dace da ayar Qur'ani mai girma mace mai ciki da mai shayarwa da sharadi inda wahala ba kawai dan an samu ciki kuma shikenan ta fara cin abinci bala dan Allah a fahimci wannan bayani da kyau in mace mai ciki ce da shayarwa za ta ci abinci ne amma za ta ba da ciyarwa ne misali in rana ta faɗi sai ta nemo kwanon abinci guda an fi so ta bada dafaffe wanda aka dafa kuma an fi so ma ta kyautata misali ta sa nama tsoka manya manya gunduma gunduma har ma ta kara da man shanu domin Allah yana bukatan qaradan hasana rance mai kyau dan ke ma Allah ya baki mai kyau ba je kauce kawo tuwon ku tuwon datsa ba nama bala in kika bare yayi amma an fi so ki dan kara nama da man shanu saboda wanda za a bashi shi ma ji an kyautata mai ina fata kun fahimci wannan amsar wallahu alam assalamu alaikum wa rahmatullah na'am mai ulsa hukuncin mara lafiya ce ko hukuncin mai ciki to tunda mara lafiya ce mai ulsa za ta sha azumi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku adadin abin da ta sha saboda rashin lafiya bayan azumi fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ta rama kwanakin da ta sha ita ramuwa za ta yi amma in ciwon wannan in wannan ciwon na ulsa har ya zama ciwon da ma an daina tsammanin za a samu sauki an fitar game da samun magani to ta tashi daga mara lafiya ta koma hukuncin ciyarwa ita kuma amma ku lura mara lafiya sai in cuta ta zama hopeless an yi an yi abin ya gagara to shikenan amma muddin ana sa ran samun sauki to ta rike daga baya ta rama an taba yin wani mutum a Kano Allah ya ji kansa Alhaji Adamu Muri shi ciwon yunwa zaka ce yake fama da shi daga an ce duk inda yake tafiya da da abinci a bayan buddinsa a motarsa yana da wahala ya yi second daya abin ya yi kwata bai ci abinci ba ta kaga wannan ba magana azumi akan shi sai dai kawai ya ciyar saboda haka mai olsa in dai ana sa ran samun sauki ramawa za ta yi in ku kwata kwata an fit da rai game da samun tsarki Allah ya sauki Allah ya kiyaye to hukuncin ta ciyarwa ne ta ci abinci ba ramuwa illa ta ciyar Allah ya sa an gane na'am Ah, da Allah sanarwa idan an tashi masu tafiya anguwan shanu anguwan kanawa da duk wanda za su tsallaka titi don Allah don san annabi akwai gada wanda aka tanada wanda ba a son mutane su dinga tsallakawa don yanzu an yi hatsari ma a wannan hanya din saboda irin haka don Allah don san annabi a bi ta kan gadan insha Allah sannan akwai zama na gobe kai mu a ah, za a gabatar da lacca gobe da safe kamar yadda aka saba wanda malam modibo tukur adam limam na almumtada al-islami shi zai gabatar da lacca gobe akan darasi mai taken cutukan zuciya da kuma magungunan su insha Allah subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta wahdaka nastaghfiruka wa natubu sannan idan kun ce keɓe kai da su kuma ainihin rinka musu tambihi sannan wa daribhum alal kadhib idan suka yi ƙarya ka bige su idan yaro ya karya ba za a yi mai duka ne duka na kawo ka ba za a yi mai duka ne da zai gane munin karya jama mun gane don ya san lallai karya mugun abu ce innal kadhiba yad'u ila al-fujur saboda karya tana jan mutum ya zama fajiri idan mutum ya saba karya abin da yake nufi da fajirki da Hausa shine kai ne mutum ya zo ya karya ya saba idan shi toka kuma a cikin jama'a ya rinka rantsuwa to idan mutum ya saba da karya yana yaro wallahi in ya girma sai ya zama irin wannan ya zo ya dubi jama'a ya sharara musu ƙarya kuma ya kawo bakin gilas ya sai ne ba ya shaka kowa wa innal fujura yad'u ila an-nari fajirci kuma bushewa ido irin wannan tana jan mutum ya zama dan wuta Allah madaukakin sarki kiyaye to idan muka fahimci waɗannan abubuwan jama'a sai mu dawo kan matsalar da na ce ita ce za ta zama mana ta shi jama'ar musulmi ne ke lalata tarbiyya abubuwan da ke lalata tarbiyya suna da yawa amma abu na farko daga ciki shine rashin ita tarbiyyar kanta بسم الله فهو سواه وخبشه حتى صدوا باب هو زمان على تتي فلو نص القرآن هنا سوى أيحسب الإنسان أن يترك صدى لكن هنا طمان خبشه حتى صدوا بلا أسيه بلا أسيه بلا معنى بسم الله بان أدر حتى باي باي كباب الشفاء هو لا لا لم جد حتى باي تربية شنا لا لا سوى متى أبنى فرقوا لكي باعت تربية يارو إتكي كم فرقوا غنبوا تربية باي ميبا abu na biyu da ke fata tarbiyyar yaro shi ne mugayen abokai don haka ka san suwa ne ne abokan ƴaƴanka munasaba anan ma waye kawayen matanka ba kawai kowace ba za ta zo ke kawance da matarka ba ba kowane shakarar yaro kawai yaron ka ya ɗauko ce aboki na bane idan ka ga yaron ka ya kasa zabar aboki kai ka zabo mishi daga cikin ƴaƴan abokanka ko ƴaƴan makwabtanka waɗanda ke da tarbiyya sai ka ce to wane da wane su ne abokanka kawai in ba su ba na son ranka da wani domin yaro yana ta'asirantuwa da ainihin abokin shi kamar yadda babba yake ta'asirantuwa da ainihin abokin shi an ce wa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi kowane aboki yana kwaikwayon abokin shi abu na biyu kenan abu na uku da ke fata tarbiyyar yaro wata kabbara ta Allah ita ce ne ita ce maraici maraici ba laifin kowa bane kabbara Allah ce Allah ya nufi yaron nan uban shi ya mutu da wuri sai ya zama yaron yana rayuwa a tsakanin mahaifiyar shi da ke cikin gida da jama'ar anguwa waɗanda ba sa iya ce mishi yi ko ya bari saboda halin yadda rayuwa ta lalace a yau misali yaron nan ya zama ya lalace don Allah jama'a abin da nake ba mu shawara wa'azin nan kar ya zama mana kawai mun ji mun tashi don Allah mu koma anguwannin mu ko mafi karancin layukan mu ko mafi karancin gidajen mu mu kira wani zama mu sanya za mu dawo da akallan tarbiyya irin wadda iya mu suke a kai da ita ce ga ɗaya zai iya sarrafa majalar ɗin nan gaba ɗaya dan aka ce ga wani ya bada kasuwa sai ka kowa duwa amma yanzu an ce ga wani sai ce so ne ka dalla ka shi kuma wani shi kai su a ci gaba kun ga idan yaro ya taso zai da uba jama'a abin da nake nufi da zai da uba mahaifin shi ya rasu mai yawa dangin uban ba su kusa ko kuma sun ci amana ko abokan uban sun ci amana sun yi watsi da shi sai lalace to kaga wannan in ka tambayi me ya lalata wani sai kaddara da Allah ya saukar wa mahaifin shi rasu to amma don Allah ya kamata wannan kaddarar ta faru haka ma'ana sakamakon ke biyo bayan ɗan shi ya lalace bayan gama anguwar ma'anar abin da muke cewa gobe ni ma in na mutu haka za ku bar 'ya'yana su lalace ke jibi idan wani ya mutu shi ma haka ba a ba ƴaƴan shi su lalace kenan to musan maraici na ɗaya daga cikin abin da ke lalata tarbiyyar yaro to yanzu wannan maganar tawa tana da faɗi ashe ke da mijinki ya mutu ya bar miki ƴaƴa yanzu ana ce miki to kamata ya ki daure duk yadda za ki ki samu haɗin kai da wasu tsayayyun maza masu tarbiyya waɗanda ke kusa da ke domin su taimaka miki domin kula da tarbiyyar yaron domin mace ba za ta iya tarbiyyar ɗaya ita ba kamar yadda iyayen su kansu ba za su iya tarbiyyar ɗaya ba don malaman tarbiyya sun ce ɗaya na rayuwa ne a tsakanin tarbiyyar nau'i uku tarbiyyar iyaye a gida da tarbiyyar anguwa da tarbiyyar makaranta sai aka ce tarbiyyar makaranta da tarbiyyar anguwa ta fi tasiri kan shi da tarbiyyar iyaye inda za ka gane haka shine mai yiwa kai kana da wani yare da kake yi sai ka zo ka zauna a tsakiyar wasu al'umma waɗanda ba wannan yaran ba kai da matar ka kana dan ka yaron sai ki ɗauka amma sai ga ya ɗauki yaron da ake mishi a gari yanzu ƴaƴa ne ne ƴaƴan yarabawa ko nufawa ko fulani suke rayuwa a unguwanni irin namu na hausa ne ba su yaran nan wasu su su yaran hausa me yasa saboda tasiri da suke da tituna da wajen wurin kwallo da wurin kasuwa da makaranta to haka idan aka ce anguwa ta lalace ko ba gida ya gyaru makaranta ta gyaru ba a da tarbiyya za ta gyaru to babu shakka wannan magana ta haɗa nake tana da fadi na taɓa yin irin ta nake yana daga cikin kuskure ka ce kai kana nan kana tarbiyyar ɗanka ɗan mata da samari a gida kamata ya ka kira da taron unguwa ba Allah ku zo mu haɗa kai a tarbiyyar Allah saboda shi ɗanka Ahmad idan kai tarbiyyar shi idan ya tashi aure ba zai aure kanwar shi ɗar Maryam ba da kai tarbiyyar shi dole zai je waje ne ya aure ɗar Alhaji wani Aisha wannan yar ce zan ba ta tarbiyya duk tarbiyyar da Ahmad yake da ita in yi auro Aisha ta da ba ta da tarbiyya tarbiyya ta lalace Abubakar dan gidan wani da bai da tarbiyya in ya zo a Maryam ɗarsa da take da tarbiyya duk tarbiyyar da take da ita zai watsa ta sai zama karshe aikin wahala da kai kai tarbiyyar ɗayanka kai kaɗai ya zama aikin banza to don haka abin da muka san mutanen kirki da shi shine kokarin yaya al'umma za ta gyaru akan haka ne muke jinjina babban malami abubakar mahamudu gari allah za a karfa mishi gwagwarmayar shi shine yaya ɗayan al'umma za su gyaru ba yaya ɗayan shi za su gyaru ba sai da aka da aka tashi fitar da malamai a cikin na ƙasa da shi sai aka fitar da ɗayan shi aka fitar da ɗayan al'umma me yasa saboda shi maana tarbiyyar shi yadda ɗan shi ya cancanta ya gaje shi a ilimi ɗan kowa ma ya cancanta to wannan shine sirrin mutane ya kamata jama'a su gane ni amma duk sanda kake tunani a ah, yanzu duk ɗayan sa kaina ya bada kan uban kowa mana a ah, zai dawo kanka don duk sanda kai tarbiyyar ka da ɗanka ba za ta.